masu kallo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana abubakar adam funtowa kamar yadda aka saba kamar yadda aka sani ku garzaya shafin nan na aa funtuwa tv a facebook ku following aa funtuwa tv a youtube ku subscribing sai kuma aa funtuwa tv a tiktok da abubakar adam funtuwa dambe kai duk ko ina a likin a share a duk menene ina tare da kudawa duk wani da cikin kudawa an gana cikin gurma lundun wancan lokacin to yanzu kuma na kudawa kamar sun mun aiki ne gaba daya ina tare da dogon sisko wanda yake eh, kusan zai ce bakin cikin gurma ɗani saboda gurma ɗani ne shi kwallo ɓirayi ma aka daina ganin shi ni wasan bai yasa ba gabatar da yan kallon da suka kyan sunanka da gaisa to assalamu alaikum ya gidan mu ka buɗe baki ko mu taɓa ganin assalamu alaikum yawa san dan nan bane na miƙa kowa gaisuwa mm. mutanen da suke Najeriya ga baki ɗaya. eh na ji wai bago alkawo ya ce ganin shi kai gaban ka ya faɗi ka kasa daga murya a ba ai ni ba dan dan banda zan ganin shi gaba na ya faɗi ko har garkocin do ha ba kai ka sani a gaban ka ba an kila gaban ke cika kanci na gasa. wannan daga cikin abubuwan da ya sace in dan manda gurin ma da ke nema eh. bari ji daga lokacin da ka fara dambe ka kai kamar shekaru nawa ka dambe gaskiya na kai shekara ina ga goma sha hudu ko biyar da fara dambe da fara dambe daga wani lokaci sun kai fara ansa ka fara ansa sunanka a cikin iyalan susko da ake magana dogon eh lokacin lokacin wani kisa wani nama kaci wanda sunanka ya shuhura daga ya daga eh gaskiya ina ga to ka san ni ne karshen mi kusan anan na tashi ne eh to suna ai eh, amma dole ai namu ko ina bigewa eh. in dai ba daki ka bige mutum ba in dai filin nan mane ai kin nan bane ka bige shi yaya wani nama ne kaci wanda da wani lokacin sunan ka ji ya daga wanda kudan suka fara alfahari da kai ganin cewa eh in dai kana waje to wasu dukunya ba eh. wannan nama ne ina ne kuma dan ina ne Dan gida ne gurmaɗa ne. Wa ka buga? Tun kan ba gwamnati ta kwasara a nan gidan. Na buge shi. Ka san ni ba ka ganewa kafa zan yi ko hannu ne. Eh. To. Na da ba akwai kafa ba. Kada mafita, kada mafita idan al'amari ya zo. Ah, sosai. Hmm. Kada mafita. Sosai mai gida. na san dan ba abu ne mai wahalar gaske eh. wanda ga sana'o'i amma ka zaɓi me yasa ka zaɓi dambe a cikin sana'o'i duk da matasa kawai su gaskiya to ni dan magaskiya kawa dai yayana na naga ya fara dan magaskiya waye dogon istin na'am shi ne shi naga ya fara dan a sannu sannu ina zuwa nema gidan dan ina kallo kawai tashi daya kawai sai ni ma na shiga cikin kasuwa na sai karori kawai ba eh kawai sai na yawa Abuja ba laya ba guru ba laya ba guru kawai na yawa Abuja ni ma da rai eh to ko da na zo Abuja ko sai na tsaya a gidan gwangwan eh na tsaya a gidan gwangwan ina gwangwan ina gwangwan to duk rana dai in dai na je gwangwana dawo dole sai na je gidan dambe to sai in je gidan dambe to haka haka ne na dan tashi sai na je nan kabusa daga kabusa sai na ƙara dawowa nan eh. ina dawowa nan ɗin to sai sigar cin da baki su ɗan da su shagon ɗan ragu ne su wane ne da su waye duk dai suka dare dai a garin to ta kan bagon ma ya buge ni ba bai buge ni ba mm. ya buge ka bago mai takwasa ta buge ka bago mai takwasa ya buge ni kisa nawa maka uku da hudu muke da shi kisa nawa ka kai kisa uku na mai shi ma guda hudu ya mu ba ka iya kallon kisa wace ina tambayar dan dambe da suka fi gwagwarmaya da wani dan dambe hmm. in aka ce ka kira sunayen yan dambe zaka iya kiran sunan bago mai takwasa irin wanda ya ce eh wannan yan dambe ne a kowace irin ɗabi'a ta dambe misali kwarewa a damben ɗaukar duka sannan da iya yawan kashe-kashe za ka iya a ce ka saboda kai ka fi haɗuwa da shi a damba ka wannan bugun da za ka iya sashi a cikin jerin yan dambe. a gaskiya ba ba wa ko aina ya cancanta sa shi a jerin yan dambe ba gwan mai ta kwasara saboda duniya ta san ai ba gwan nan ba irin bannar da bai yi ba. to kuma har aka samu wani lokacin da na gaida dan dawo an samu lokacin aka mai eh, na san an samu lokacin da ba hagu da in taka sai kaga ya tafi to ai lokaci ba gariya ba bari mu dawo kan kankin kanka eh. ba haka ba hagu mai takwasara a jamus ka da wasu wanda kuka ta artabu da su a wani kwallo da kake ganin su bige ka bige su gaskiya babu gagara su kai wallahi babu me faru gagara su kai ko ba sa bada damban ne wallahi ba sa badawa balla labari ka ce nake ga ai ka san to ni ba wai ya ne ba ko ba ga ne ba eh. arewa ni ba wanda ce wai zai ya doce ni wanda wai kani in ba ba gwamnati kwasara ba kaf dambo wallahi ba zan ma ƙarya ba wanda ya mai kisa ko uku ba. wallatin tashi na har karami har zuwa yanzu ba wanda ya muki sa uku in ba ba hagu ba kada kokarin dauko wannan kudin ku zama daidai ko kuma ka kara ma ila ya tafi da riba tana ganin cewa kowa tafiya shekaru na tafiya ko kuma ka hakura haka abinda aka san wala fana hakura ha ba har gobe dai zai zo ka san za a yi ta wallahi har gobe mm. ka san zuciya ce take yi take yi ba ba wani abu ba mm. ka san ni kuma ba irin mai dan magana nan bane ba eh, kawai na ta iyo me ba komai yana zuciya ne ya kaji a lokacin da aka ce ka buga kocin ah, ba karamin daɗi naji ba saboda a Kano ko lokacin ai ba wai ba wanda in dai zo ba zan buge shi ba Ya ma ka taɓa rike Kano kenan a <laughs> na rike ah, ah, Kano ga wa'en kallo wani abin kanka na rike Kano sosai ma sai shekara ta ɗaya da wani abu a Kano amma yana ga babu bai fi mutum biyu suka buge ni ba ko ɗaya a Jamus a lokacin da kake da ya fara tashi rabaran yana tashe amma dan baɗe aka yi ba ƙari ko dan ba biyu ma dan ban ne buge shi ne ramadan ramadan sai ba ƙara mai ba hmm, ba ƙara mai ta ba mun yi magana garkwancin da bai taran kam inda ka ji kamar bai zuwa ne ka fahimci cewa bai zuwa ya nemo dambe gaskiya garkwancin da bai zuwa ne mu dambe sai dai ne kai kayan ra'ayin ka je ka kama shi ko zuciyarka ta ce ko je ka kama shi ko ni ranar da na buge shi ba shi zo kama ni ba yana garawa ko ni ma na je na kama shi eh, sai in daure yana ba da dambaki don an tambaye shi yana ba da dambaki a amma gaskiya ba kowa ke ba da ba ko ka je ka kama shi wallahi garkocin da sai dan da ra'ayin baka damba ilan ya so ka ci abinci <laughs> ya ce ya dai kin kashi alfarin ya ce shi an buge shi kudi ake samu a garanti in da ka buge garkuwa za ka samu in da ka buge garkuwa sai ka samu kai ka safan daura zare ni ma <laughs> ni hmm. a bangaren kudawa kuna da zaratan yan dambe wanda amma za a ce tun tafiyar ebola a rasa wanda zai tsaya ta takamimin zan iya cewa wannan ke jiciya shine oh. a cikin manya ni a nawa bangaren mutanen Sha ko kai saboda kai a ciki ka san me kun san wa kuke girman yanzu wanda wa ke ganin ya mai gurbin ebola to kila ba lalle sai dan ba faɗa aji da kwarjin damben da masoya da wani abu makamacin wannan amma ya kama je yara in yara ne ilin riga faɗi maka ya duk in yara ne su ka kama da na faɗa to mu je amma ya mu da kan yara. wa kake ganin ya mai gurbin ebola gaskiya rago ne dai ya taso yawa saboda ya su ne saboda yana alaka da ebola sunan ebola ne yake nan eh. ko kuma ya yi irin na ebola shi ma ya yi irin na ebola gaskiya yanzu a dai dan matasa matasan mu gaskiya sai an nemo da kyar za a nemo su ba na bi na kyau suna yan mage daga baya cikin kudawa kudawa eh a cikin kudawan kan nan yanzu na jiya ka ta a wannan an ci gwadarin bangaren wannan yan kanana yan kanana ya to a tsakiya ma bari tsakiya zamu je kan abin nan tsakiya fa tsakiya eh a gaskiya za zu ne garanti yana yi boye boye za ku tura shi ko ina kake ganin ba ku kunya a shi da sanari ko ina za su afka wallahi ko ku cikin rakun ya kake gandan damben yar mage idan ya cigaba tafiya a haka a batun rike kambun sarautan kudu kai mu tafi uwa uba mama ce jafaru ma in za a dauko akwai ma in za a samu zai kai jafaru kudu ma bai za a mata safa akwai masu zaɓi hmm. gaskiya akwai masu na sa akwai garkon dutse akwai garkon dutse akwai shagon kosilaye akwai shagon kosilaye akwai shi eh, na ga babu dan kana ma dawo da ban san tambaye ka tukunna wannan eh. mu je maganar da na dauko maka wancan kai zama cewa ni irin nake bada labarin <laughs> ya maganan yar mage ganin cewa inda ya taso da kwarjini da kuma yadda ake ganin ko ya kana ganin cewa in ya tafi hakan zai kai ga zai mai gurbin ebola a insha Allah ka san ba mai yin ba Allah ba hmm. insha Allah yana iya mai da gurbin ebola hmm. in dai Allah ya yi da shi din a ya kuke ganin yakin shi a iya salon yakin shi gaskiya ai me dan bane ga sani eh. gaskiya kuma yaron yana yaki sosai yadda ba a tsammani ba hagun ɗanka na ya dawo dambe kamar yadda faɗa an yi sauri akan shi a Kano ina ko kwannan Ottoman mai bige shi alƙarin bella ya bige shi har ne wani tagi ce an buge bagon dan Kanawa a Kano ne wani shiri ce an buge bagon dan Kanawa a Kano eh. kana ganin yayi shawara mai kyau saboda alƙa lokacin da autan dan bamman zai dawo ta sun ta kaulanin kai ya dawo ya dai duce shi kunan shi ya dawo ana ana shi har yanzu suna ganin cewa bai kamata ya dawo ba da bagon dan Kanawa ya dawo dan bai ana ka fahimta ne ka fahimta da hakan sannan kuma kai kila ka taɓa shawara ko kuma kana ganin akwai kuskure ko kuma eh lallai abin da yayi kyan kai to ka buɗe baki san yanzu eh wallahi dan da kake ganin ta wai in ba wai ka samu sana'a bane bombe mai kwari hmm. ka ce ka ba dambo wallahi Allah kana tarar da wani dan kalubale kalubale hmm. to ga sunan dai kana da garin su kai ma da kanka ne duk wanda ya ce ba dan ba in ba sana'a mai kwari ya rike ba wallahi kwana ji sai ya dawo dan dai kuma kaga lokacin da aka ce dan ba ta hada suke ka dawo dan dole a samu dan matsala ko da kadan ne hmm. duk wanda aka ce dan ba ta ya bar dan ba ko da na sati ɗaya ne a san da matsala ka ne barin dan ne ni eh. to ka san komai na Allah ne eh. ko ba ga bane ba eh. ni ma insha Allah ina da yau barin da ban da lokaci yayi fuskar nan dai takan zo da tabbai da wato za a ga miki bari ni yarukan da kowa zai gane hmm. da raunuka dogo fuskarka babu raunuka tana da alaka da tsayinka da kila ba a kaiwa gare ka ko kuma baka ba da fuska ne a dindi a gaskiya me yake faruwa gamu a gaskiya ka san wannan abu sirri ne a <laughs> ah, gamu to gaskiya ni Allah ne ne ga tsayi eh. kuma ga wayo eh. ba ta yadda da yan gani dai naushi ya to nan ka tsaya mai in tsaya mai ba ka ba mulki na kai dambe waye <laughs> Aha bawa. Ni ne ba da lamari ma dai na gashi haka nake mai. <laughs> Salud wallahi ni in ba da lamari ina. Kawai in ka zo in kawun nonon shi ya samu ya samu. Kai sa. Yawwa kai sa. Eh. Zan waɗi. Eh. Amma ni ce shi ka an sa ƙara ina. Kawai in kawun nonon ka samu ga samu ni in ba da lamari. Eh. Kana ganin ba da lamarin kuskure ne? Ah, mugun kuskure ba. Dan a kwana tashi wanda suke ba da lamarin kana garin siya suke komawa. da ga nan ɗinsu ya toshe eh. nan ɗinsu ya yi me ya yi me to ni ai ka san ya ne ni ba zan yi wannan abun ba <laughs> wallahi wani yana ko za a ce ba ko za a ce rabu ne kai yawa kai ina ai gwara ka cillo kawai in saɓanin ya zo ya sama ya sama in ko na gashi dole in doje mas wani kisa ne wanda aka yi wa kudawa ya tsaya maka a rai daga watan ɗaya na wannan shekarar 2024 zuwa watan sha ɗaya ne da muke ciki gashi zamu shekara ta rufe kuma kaga alama fa da alama ba lalle kura wannan kisan ba da aka yi wa kudawa wani kisa ne wannan kai gaskiya inda ku kudu ce ba kisan da zaka mata wanda ba ta rama ba a wannan shekarar da akwai kisa kasashen da aka muku ai kuma ta kuma kana da wani shekarar ku ta kuce ba har ni ma an taba wa bi ka wallahi bai karfin soja na kyallu wallahi bai karfin soja shi ne karama a ba rama ba ya da wuce amma zai dawo kana ka shirya rama wannan kisan bijai manzan Allah da ikon manzan Allah sai na rama muna nan da kai zaka gani ka san ba zuciya ce ita da take yi eh. kuma zuciya ta kai niyamin wannan abin ne ko eh. shi ya mun abin da wallahi har yanzu dan dambo bai mun shi ba wanda aka dago ni ni aka dago ni na tashi kana kana dan layi kana da kisan ka banin kalla ko ka sa yan kallo gefe kalla ko ba ka so ga kisan ko yanzu a'a kisa gobe nuna wani haka gani ai aliyayya a ganka ka taba an taba buge ka adan dambe ka zo ka kalli men ko kila ka gane kuskuren ka kuskuren da kai da dama ni da dan ba gaskiya ina zuwa kalla kuskure na dan ka gyara gaba dan be dan wanda ko jinin mu biya da kai bayan kana bidiyo ina iya zuwa an tashi ce dan Allah mu ga wannan dan ba saboda ga kuskure na me ya kamata gaba in yi me ya kamata wanda ba zan yi ba ka san ko dan mu dan lissafi ne a cire kudu a dambe eh ba kudu sai gurma da kawai da jamus suka rage kuma dole kana dambe ina kake ganin kamata ina kace ganin zaka da yiwa ko koma ka koma gaskiya da yake ni Jamus yan Kano kasan sun fi yawa eh kuma su gurma da yan Jefu ne eh, eh to me so ka ina jin ka ni gaskiya gwaran tsaya a Jamus gwaran gaskiya ila za a ce fa gurma sun ma bannan da kai ma ka san tsama da ila sun ma dukan da kai ba ka san su hakan a ni wallahi ba wanda mu duka wanda ba na san wanda muke yanta da yawa da su iya dan ban nan daga ga iya ta tsakiyar fili eh, eh. ya ita kawai ake ita ce gabas amma ga fito waje da yawa muna mutunci da su wani sa'o ka ga ka to ina gaida kowa ban yalo kowa ba hmm. kowa eh ya dinga taya mu da addu'a mu ne ne ni ne nan dogon sisko ko ba ga wani ba kowa ina gaida kowa mai hannu mai kafa ba ka sanin kafa ne ko hannu dole si tantama ai eh, ko za ka dan ban sirrin ya za in kafa ta ta zanga kafa ta ai ba ka sanin tawarta ko ni ne wani sa'in ba sanin tawarta kai shiga da kai sai da ji ta fam masu kallon mu a madadin shi sana Abubakar Adam Funtuwa na baku lafiya hmm.